اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد أشي Allah bai ishi bawansa Muhammad a cikin lamarin duniyarsa da lahirarsa ba da ba shi kariya daga maƙiyansa haka ne tabbas wallahi ya ishe shi suna tsoratar da kai ya kai wannan manzo da gumakansu waɗanda suke bauta ma koma bayan Allah wai za su shafe ka da wani mummunan abu saboda jahilcinsu da wautarsu duk wanda Allah ya tabar da shi bai datar da shi ga shirya ba to babu wani mai shiryar da zai shiryar da shi